yau alhamis shida ga watan rabi'in al'awwal hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar a Yatul abrar wa sha'ar al'akhiyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu idza dakhala fi sala babin da ke bayani ko littafin da ke karantar da mu mutumin da ya shiga cikin al'amarin sallah gadan-gadan to me ya kamata ya rika fadi muna ƙarƙashin babi na 63 babu ma ya ƙolo iza kalaka fi firashihi falam yanam mutumin da ya rika razana yana firgita a baccin shi bai samu daman bacci ba me ya kamata ya rika fadi mai yiwa kikan zo ki kwanta bacci ki daɗe baki bacci ba me yasa a wani lokaci tunani ne yake shiga cikin zuciyar mutum a wani lokaci kuma kin yi baccin rana ne a wani lokaci kuma to akwai matsala na damuwa tare da ki in duk ba wannan akwai matsala kuma wanda yake faruwa sakamakon asiri ko masul jinni kina bacci sai ga kamar an bige ki an tashe ki a wani lokaci ki ji kamar an mare ki a wani lokaci ki ji kamar an soka maki wani abu ko an mintsile ki ko kina baccin ki rika jin tsoro kina firgita kina jin ana kiranki ko ki rika jin wani abu yana sauka kan kwano ko kukan magun mage ko ki rika jin alamun kamar tsuntsaye suna tashi ko ana jijjiga kofa ko ana jijjiga windo ko kuma iska mai karfi yana tasowa yana buga labulan kofa da windo ko ki ji ana girgiza gadon ko abin da ya kama da haka mai yiwa ko wanda sukan ji haka ko to me ke haifar da wannan akwai matsala na shiyatain to in kina jin wannan wani gudunmawa ko taimakon gaugawa za zaki makanci? Allah madaukin sarki ya raba ki da wannan bala'i Mun karanta ruwaya na farko da muka tattauna dan gane da ita kanta ruwayan ƙarshe dai malam ya ce ruwaya ne mai rauni mun karanta na biyu ma ita ma haka hadisi ne mai rauni na uku lamba hadisi na 258 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al'azkar al'imamun nawawi ya ce wa rawaina fi kitabin tirmidhi bi isnadin da'ifin mun ruwaito a cikin littafin tirmidhi da isnadi mai rauni waba afahu tirmidhi shi da kanshi tirmidhi ya raunata wannan hadisi an buraida radiyallahu anhu kala daga burai da allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce shaka khalid bin walid eh, radiyallahu anhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khalid ne ya kai kuka wajen annabi faƙala ya rasulullah da ya je sai ce ya manzan allah ma'ana laila min al ya ce bai samun kwanciya bacci ya kwanta ya bacci sosai cikin dare saboda irin wannan razana faƙalar biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan a waita ila ka faƙul ya ce duk sanda ka je za ka kwanta a mashimfiɗinka kai kwanciyar baccin dare to ka ce allahumma rabbas wata sabi wa ma azallat wa rabbal ardin wa ma kallat. ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم وأن يبتغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت kun ji abin da aka ce wai annabi ya karantar da shi ma'anan wannan addu'a shine Allahumma rabbas samawati sab ya Allah ubangijin mai bakwai wa ma a zallat da duk abin da sama tema rumfa teme inuwa ta lallabe shi Allah kai ne mamallakin shi kuma ubangijin shi wa rabbal ardina kai Allah kai ne ubangijin kasai wa ma aqallat da abin da ƙasa ke ɗauke da shi wa rabbar Allah kai ne ubangijin ɗanu. wa ma adallat da abin da shaidanin suka ɓatar kulli jaran Allah ka zame man mai kula da ni min sharri halkik ka zan tare da ni ka kare ni daga sharrin halittunka him jami'an su duka ya yafrata alayya dan kasi gangancin afkoman fi nasara a kaina ahadun minhum kowane ɗaya daga cikinsu Allah ka ɗauki ka saman katangan ƙarfan maganinsu ka tsare daga sharrunsu. wa an yabgiya alayya Allah kakka ba su dama su zalunci a kaina azza jaruk duk wanda ka makotaka ya ɗaukaka ya Allah wa jalla sana'uk sannan yabanka ya bunƙasa wala ilaha ghayruk babu abin bautawa a bisa cancanta sai kai ya Allah wala ilaha illa ant babu wani abin bauta wanda ba kai ba sannan babu abun bauta a bisa cancanta sai kai ya Allah wani hadisi mala ya ce al'imamu tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3,518 sai dai mala yake cewa wani hadisi da ifi ne hadisi ne bai tabbata ba yake cewa kauluhu an ya furta alayya ahadin minhum يفرط يتشي هو بفتح الياء والراء من wa huwal الأدوان kada wanda ya ketara haddi a kaina wata jawuz fil haddi cikinsu kaf kar wanda ya ketara haddi na zalunta na ƙwala ibn al ibn al ya faɗi wannan fassara wakil ya ce ya'ani da ya furut ya zulubu shine kakka ba su dama su galaba a kaina au ya kasira fi haƙƙi ko kuma irin haƙƙin da ya kamata su kula na amana tare da ni da haƙoƙina na? su gaza wannan ya zama sun cutar da ni wa kada kala fil masabih a yafrutu alayya ahadun minhum ay bi qasdi adha musarri'an Allah karka ba su dama sun fi cutar da ni ta kowane irin fanni Allah madaukin sarki ya kiyaye qawluhu azza jaruk ay qawiya wa galiba duk wanda Allah ka ya yayi ƙarfi kuma ya samu rinjaye wasara azizan kullum man istajara bik duk wanda ya nemi makotaka da kai ya Allah zai zama mabuwayi a ilaika ya nemi komawa da mafaka da mafaka gare ka duk wanda ya samu wannan to ya riga ya gama samun alkhairan duniya da lahira Allah ka ba mu wannan wa qawluhu jalla sana'uk ay azmat sifatuk sufofinka sun girmama ya Allah aljalila waɗanda suke maɗaukaka an ayyal haqqaha naƙas ba ta yadda za a yi wannan ƙasa ya kai zuwa ga sufofinka ya Allah au ya atariha takhalluf an hifz ta ja ilaik bayan da za a yi wanda ya komo ya fake da kai ya mafaka a ce wai wani cutarwa ya kai gare shi wa awwala fi muhimmatihi alaiha wannan hadisi ya yace alhadis da ifin jiddan fihil hakam bunu dahir qala bunu ma'in ibnu ma'in yace laysa bi shay'in wa qala al-bukhari munkarul hadith وقال ابن ibn كان يشتم yashtimu محمد muhammadin shi wannan yana zagin sabon manzon Allah duk abin da aka yi mai a cin sunan shi jarhu amma abin da ibn hibban ya faɗa sunan shi jarhu al-mufassar ya fassara jarhu ba za ka karɓa hadisin shi ba ma'ana ɗan shi'a ne rafidi mai zagin sahabban manzon Allah ne shi yarwi an istiqat al-ashiya al-mawdu'at ya kasance yana ruwaito magana sai danganta wa mutanen kirki kuma zama maganganun ƙarya ne kuna fahimtar wannan yana daga abin da ya zama wajibi dukkanin wani musulmi a halittun na shiga tetayen shi ɗan shi ana da wannan ɗabi'ar 'yan shi'a suna ƙirƙirar maganganu na ƙarya sai su yada cikin ahalus sunna amma sai su makale da cewa wani mutumin kirki cikin ahalus sunna ya fada don ku karba kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa suka ƙirƙiri ibru jariri ne tsabari nasu abu ja'afar mu muna da ibnu jarir at-tabari abu ja'afar su suna da abu ja'afar ibn jarir na tabari bun ristum nasu kenan mu kuma namu bun yazid inda kawai ke samun bambanci kenan yana da alkunya abu ja'afar dan jarir a tabari ibn ristum na 'yan shi'a kenan na mu ma abu ja'afar ibn jarir na tabari bun yazid kina zaune kawai sai a zo sai a ce maki ai ibn jarir ya ce wanne sai a ce jaririn tsabari wa sai a ce abuja afar har yau an me sai kasa gane ina maganin ya dosa kun gano wannan sai su gurɓata asalin labarin yadda yake a ɓata shi kwata-kwata sai a zo sai a baza muku dama kuma cikin al'umma babu al'umman da aka san su da suna jin magana su fara talla da ita ba tare da bincike ba na keke da keke irin a halin suna suna jin magana sun koza su amayar ku ce ko sai ku ga muguwar magana ta yada cikin ahalus sunna shine malai ce yana ruwaito karerai sai ya ce wani mutumin kirki ya gaya mashi ya taɓa faruwa zamanin ahmad dan hambali da shi da ibn ma'in sun je wani masallaci sai wani mai wa'azin turmi ya miƙe ya ƙero wani hadisin karya ya ci gaba da shimfiɗa wa mutane can sai ibn ma'in ya ce bari ya je mai magana sai a maɗa muhammadu ya ce rabu da shi irin waɗannan ba su da kunya zai iya maka tsiwa da rashin kunya kyale shi can kawai ahmad dan hambali bai afke ba sai ga ya haibu ma'in ya tashi ya tinkari mutumin yana zuwa sai ce bawon allah domin wata irin wannan masu ƙaryan sadaka ke ba su ya ɗauka ya haidan ma'in ma ya kawo mai sadaka ne har ya mika hannu sai ce a'a na zo ma tambaya ne ka ce wannan hadisin da ka karantar yahaya dan ma'in da ahmad dan hanbali suka karantar da kai ce ore daga su yace ka san sai da san su malamai na ne yace to ni dai ni ne yahaya dan ma'in wannan dattijan kuma shine ahmad dan hanbali ba mu san ka ba wannan abin da ka faɗi ba mu taɓa jin shi ba sai ce o'o oh, oh, jimar rashin kunya kun ɗauka duk duniya ku kaɗe ne ya haya ɗan ma'in da hamad ɗan hambali <laughs> ya ce to kai barkaci ina da malamai sun kai ɗari masu suna ya haya ɗan ma'in da hamad ɗan hambali abokan juna da nake karatu a wajensu nan yi masu jimhuru ya ce kai innal munaqashata ma'ana min killatul murru'a amma zauna ana tattauna irin wannan magana da mu akwai renin wayo Ta gaban waje wai ya haya ɗan mai ne ke gaya wannan irin waɗannan makaryatan haka suke a ko'ina kuma a cikin kowace irin al'umma kisa sai kun yi taka tsantsan da yadda maganganun da zai zo kunnuwanku in ba haka ba akwai yiwuwan za ku yi ta ibada ibadan na zanzarewa ana mika ma wasu don ina jin tsoron kar ya zama akwai mutanen da ma bashi ake bin su jira yake kawai ke ibadan kina gamawa ko wanda za a mika ma so da kin baras kuma baki san kin baras ba duk da irin waɗannan abubuwan ne malamin hadisi duk wanda ya faɗi magana ko mahaifin shi ne Allah sai ya bincike in bai tabbata ba zai barar da magana duka ko malamin hadisi bai jin jita-jita wai wane ya ce har ya fara tunanin ai wane mutumin kirki ne da ai bai kamata ya karya ba annabi ne Allah ne ya aiko shi <clears throat> Allah madaukin sarki ya kiyaye Mali ce karanta mizan al-itidal da kitab al-majruhin Allah madaukin sarki ya sa mu dace to hadisin da ke cikin wannan babi gaba ɗayan hadisai ne wanda ba su tabbata ba sai dai a ƙarshen bayanan ko su bayane da na tattara na wasu masail wanda suke ana da buƙatan addu'o'i <clears throat> da za a rika karantawa wanda ya zama wajibi a zo a bayyace wa mutane su kun fahimci wannan da kyau ko wanda ba a yi bayanin addu'o'in ba kwata-kwata to ya kamata a ce an zo an yi ko kuma an yi bayanin addu'o'in amma kuma hadisan ba su inganta ba Allah maraukin sarki ya sa mu dace babi na 64 babu ma ya ƙulu iza kana ya za'ufi naumihi wannan babin zai bayani akan firgici wancan kuma mutum ya kasa bacci wannan kuma mai firgici kina baccin sai ki firgita ki tashi bacci kuma ki daukan ki me za ki faɗi yin haka na faruwa hadisin 259 malai ce rawaina fi sunan abi dawud wa tirmidhi wa ibn sinni wa ghayruha عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم للفزع كلمات annabi ya kasance yana karantar da sahabai kalmomin da za su karantawa sakamakon in sun kwanta bacci suna firgita a cewa bi kalimatin lahi tamma min gababihi wa sharri ibadin ومن حمدات الشياطين أن يحضرون يزوننا wata za ta ce mun iya wannan tintini a gaya mana wata to ba wata ita kenan don shi abinda manzan Allah ya zo da shi ko to akwai alherin duniya da lahira a ciki duk wani abubuwan da za ka ga an zo an ɗibga maku ana wahalar da ku ko, za ka gama wahalar ne ku je lahira ku tashi huhun ma'ahu ba komi iyakanta kenan kin kwanta kin kasa bacci ki karanta wannan kin kwanta kina firgici ki karanta wannan ana maki motsi a daki kina ganin jiri ki karanta wannan duk abin da ke ga ya zo maki da matsala in dai asiri ne ko shaɗanin aljanu suke maki gizo ki karanta wannan Ƙala wa kana abdullahi ibn amr yu'allimuhunna man aqala min banihi abla dan amr dan as ya kasance na karantar da 'ya'yan shi waɗanda suke wayo wannan addan suna haddacewa wa mallam ya kilka tabahu fa'allakahu alaihi wanda ko bai wayo ba sai rubuta mai kaman allo haka fa yake sai rataya mai a wuya sai in za su kwanta ko na abu sai su dauko sai su riƙe haka sai su karanta wanda suke wayo kuma sai karantar da su su haddace da wanda ne sai yan bida suke cewa wai ai laya ne ya musu ba inda aka ce layayi su ne suka roito hadisun fa man allakata nimatan fakari a sharaka ko fala a tamman lahunan kuma ya zai laya ƙalar tirmidhi hadisun ruwa ya ci ibn sunni, a cikin ruwa ruwayat ibn sunni ya ce a rajulun ilin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani mutum ya zo wajen annabi fashaka annahu yafza'u fi manamihi ya gaya ma annabi cewa yana firgita yayin baccin shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a waita ila firashika faƙul duk sanda ka je za a kwanta mashin bidinka ka ce a kalimatin bi ta ma min gaba bihi wa min sharri ibadai ومن حمدات الشياطين وأن يحضرون حافظ فذهب عنه sanda mutumin ya faɗa wannan abin da ke mai kaiwa da komowa yana damun shi yana zuwa ya karanta wannan shi wannan abin gaba sai ya tafi ba shi waje amma ke kina jin wani markaz na rukuya sai ki tafi sai ki tafi ai ta ɗubga maki magungunan da za su kare su kashe maki koda ko su kashe maki hanta ko su kashe maki kaza jawo maki bala'o'i iri-iri kudin magani ya gagara ke a dole ga mai lalura ku yi hankali kun san Allah shi yasa ni ina sukan waɗannan wajeje da yawa inda ban suka za ga wuce ɗaya biyu ba mafi aksar magunan da ake bada ake cewa tsibbin na bawini. wai magungunan nan wai tukuna masu masu inda annabi yake ba da su tukuna kowa kawai daga zarar mutu ya zace lura kaza ne sai a ɗibo kaza a haɗa da kaza ce to ka rika shan cokali biyu kana kaza haka yake yi waɗanda suke yin karatu suke zarfafa bincike a duk garin nan bai wuce waje biyu ba inda mun sani za ki ga kullum kina zariya kina kaiwa da komowa wajen neman magunguna duk ga doyi manzo Allah ya baki baki a yanzu wasu matsalolin fa ana sauraron ke gama bayani tsaf kawai shawara za a baki kina bi za ki ya tafi kina bi zai tafi amma bai aka sari sai a je haɗa mata magani a bata ta je ta dinga cunkushe na'urorin da ke cikinta su kasa sarrafa wannan abin ko a zuba abu mai guba da ba a tace shi an cire guban ba a baki kawai ke ɗubga mu cikin ke jiya hallaka ki a banza a wofi an ce wata waya islamic chemist ne islamic chemist ne manzo Allah ne ba da shi ba wani ƙato ne kawai je Kano ya hado ba na gaya muku duk garin nan waje biyu zan iya tsarkakewa kaf mutane ba ji suke yi ba tun lokacin da malam Allah maɗaukin sarki ya ba shi dama ya fara karantar da wannan abun din Najeriya nan shi ya fara da hidimomin dawa suka yawa sai ya bari nan da nan su kuma masu neman kuɗi sai suka cafke abu ainihin sun cika rediyo da talla ke kuma sarauniyan ciwurruka komi yana daminki, sai za ce wai ana tallan dutse ɗan libya to dutse ko ɗan ka'aba ne na ruwanki da shi ba waɗannan libya ba kun gano wannan da kyau ba yake na wa siya a yi menene a yi menene ƙauye fa ba ku labari maka je fa mun je gona wani aboki na kawai sai ga wani mutum ya zai sa lasifika yana tallan wani abu mai ciki ta sha mara ciki ma ta sha a ba ƙaramin yaro aiwa ɗin ya gaba sun je na same shi da ce zama ganganin nan da wanda za a ba yaro da mai babba da mai ciki da waye duk iri ɗaya yanayi iri ɗaya na ce ya aka yi haka na ɓata ɓatare ya ɗauka ma'aikaci ne wala sai rudi da gige ce wallahi ba wani abu ba ne wallahi kan waci kawai ukulla na san mai ciki ta sha ba matsala mara ciki ma ba matsala yaro ma <laughs> daga gida ake an yi yara a guje suna zuwa suna fiye ya kukulla yana ba da kallon shigantaka nan fa nan nan mutum ya zo nan neman taimako maka ki taimaka mashi saboda mun gane macuci ne muna karatu sai fita sai tafi kemis ɗin da ke gaban nan sai shiga sai sai zaitun da kemis ya samu santana ya kukkulla a ƙofan kemis ɗin kawai ya fara cewa ga maganin kaza ga mata suka wawo shawon gwanin in ya kare sai koma kare sai wata kwalban ya zazzage kalonin ta ke komi na muke ciwo kisa in ciwon gasken ya zo kuma a rasa wanne ne ma ke ciwon sai ba ku shawara ku ta katsantsan da wannan duk wani tsewa a jika a sha duk wani kaza ni ba fa ina sukan magungunan gargajiya ba ne amma ina gaya muku ta katsantsan mafi aksarin abin da ke jefa ku cikin matsala akwai abubuwan da bai kamata ku ci ba jikinku bai san wani abu ba ku ganewa suku ta ci wata nan fa jikinta bai son yaji amma tana sha ba ki gane yaji na maki matsala ba ki kauce mashi akwai wanda na san jikin shi bai son kuli kuli wannan komi zai ci lafiya lo amma yana cin kuli zai kama rashin lafiya ta ce mashi ne ka daina cin kulin nan har abada ka huta ya ce allah da ya daina sai je ziyara gidan surukan shi sai suka yi kwaɗan lansar da ƙuli suka kawo mashi in ni ne na rantse da Allah ko shi ne sadakin auren matan na haƙura nan da mutu matan wani ya aura gara ci gaba da rayuwa ya san da matsala ya ci wannan lansar ɗin bai ƙarasa gida bai mutu jikin baya son wannan abu baya so an kasa gane wani lalura ne ke damun shi kuma shi bai je asibiti ba amma yana ci matsalar shi zai tashi ki gano waɗannan abubuwan mana ga yawan a ci abinci a kwanta ga yawan a yi kaza ki gano menene ke haifar maki da matsala inda za ki gane shi ne kin cika kaza eh. kin ji matsalar ki ya taso e to gobe kake ci matsalin bai taso ba eh to jibici sai ga ya taso ko wannan abin sai ki soke shi har abada Allah ya taimake ki ko mafi yawancin mata suna kwanciya rabda ciki kin ga wannan in ba in abin da kenan dinki zuwa dinki bai mutu ba ko to kin mutu da wuri ne kin kama cikin danne su kam ba ki san me kike yi ba ko kina yawan kwanciya da hagu kin danna zuciyarki ita ko ke fomfin jini ta samu matsala kin kasa ganewa sai ba sa fahimtar waɗannan abubuwan duka mafi aksarin abin da ke damun ku ba ba matsala ne na magunguna ba kuma ba abin da ke damunki da bai nunawa a jikinki babu shi sau da Allah madaukakin sarki bai yi mutum ha kawai ya rayu da shirme ba yanzu mota ba ana zuwa sa mata kwamfuta sai ta faɗa abin da ke damunta ba duk wanda ya san lalurorin da ke damun ɗan adam a tsibbin nabawi yana kallo zai gane menene matsalar shi yana binciken kaza da kaza da kaza zai gano inda matsalar shi yake yanzu kin ɗauko matsalar ciwon kai ciwon kai kaɗai ƙwaya nawa ne akwai ciwon kan da fa kina ji kawai za ke samu ruwa ne kofi ɗaya ki sha ki zauna ki shiru ki huta sai ki tafi kawai kin warke amma kina jin ciwon kai sai ki je a kawo miki fungo a kawo fanado a kawo kafuno a kawo fensik a kawo apc mai rawa duk gashi kun zama ƙananan ma abin nan yan kwaya a gida ba a sani ba a ji a so da buta gani Allah madauke sarki ya kiyaye shi za ku da matsala shi sa likita da yake shiya da authority kina zuwa kika faɗi ki ko zai maki bincike dan gas gaba gadi zai gano ki. amma su waɗannan masu ruƙiya suna iya ganowa ne wani baka wa ustazanci ne ya shiga ya rasa yadda zai samu kuɗi ya rasa kawai shi kenan ko zai fara damkan kan mutane na masu ruƙiya da haka da haka sun saka mutane cikin matsaloli da yawa inda ya je kano kawai dan sassaro magunguna an ce wannan hulba ne wannan zaitun ne wannan habbatu sauda ne wannan kikar ne shi ke na sai kakkara maki kawai ki dai ba da me kika da kika ce kaza sai ce baki an ci da shi ke shan magani sai kala maki kuskure na gaya muku kula da waɗannan abubuwan mun ga waɗannan askar da za ku riƙe ku kula za ku daɗe ba ruwanku da magani amma na fara daga hajiya ta fara lissafo lalurorinta sai an gaji da za ta haƙura a zauna a yi hira da ita tsaf duk tambayin da aka yi mata ta bada ansa yadda ta sani za a gaya mata matsalanta za ce ki kaza ne ki daina kaza kawai sai daga au iyakan abin da za a gaya mata kenan ba gaskiya ba ne cin da ba kulla mata wannan ce rike a kulla mata ababe guda biyar da bayanai mabambanta wanda da za a ce malamin ya koma ya maimaita shi ma ya manta lokacin ya kirkira fa yadda za a hada ta je gida ta rasa yadda za ta hada su Allah zai kiyaye yasa akwai lokacin da wata taba zuwa da wasu magungunan rukuya da aka bata a wani markazin wane ne ta kawo da na duba abubuwan da kyau na lura da kyau da su sai na ga dukkaninsu maganin cin ne kusan cin ruwa na ƙaba da yake kama tsakanin yatsu duka maganin cin ne duka na ce ke kina fama da cin ruwa ne sai da ce a aiwai ta ta jin wani abu yana mata suka ne a nan kaɗan sha aka baki aka ce girka shafawa wawa sha za ta yi na ce zubar da su na ce wannan yana shiga sai ya la'anta ƙodanki don haka ya maganin cin ruwa ne na kafa to malam ku ne fa ku haɗa waɗannan abubuwan na ce eh wanda malam ya koya mana waɗannan abubuwan sai ya hada mana da karatu to su kuma waɗannan abubuwan haɗa su da karantarwa ba zai yiwu ba sai dai ɗaya kawai su mu da lokacin yi to shi kenan sai abin mu je sai kun dawo mun gano wannan mafi aksarin kuwa an zauna da ku ba ku faɗi mai ke damun ku ba sai mutum sai ya ja layi an fahimta yanzu akwai wata baiwar Allah ta gaya matsalolinta duka ɗaza a kaduna na ga wani ya zo ya kafa irin latifikan nan ne sai ta zo ta faɗi matsaloli ke komai sai na ga mace ce mai iya bayani sun ce bayar Allah zo ta zo sai na ce wancan mutumin da ya aje ki ba mijinki wanda ce ce kira shi ice ya ta zo siya ce zan saba maka na ga mai maganin ko koma gefe na shi gina gina minki ta ce kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne na ce abu ɗaya ke damun ki kaɗai ki dina shan ruwan sanyi ta ce malam ni ko ka ganna har wani tsankara nake kuma bin lalabin ziban sani matsalanta ruwan sanyi ne kaɗai ce ki dina kwata-kwata za ki zauna lafiya gishiri yawa abinci bala'i ne sukari bala'i ne ruwan sanyi bala'i ne shi sa 'yan china suka ce farare uku masu saurin kesa ka su ne matsalan kuma ran da na karanta wannan a shari'a in kin gana sha ruwan sanyi ko to ganin ne saura mintoci mutu kawo abin da ya haɗa ni da shi ya wuke ganin da in na zo ina katu ba in ta taɗi ba mara ruwan sanyi nake sha a lokacin ina da aƙidan cewa da wahala da ya kashe sarki gara daɗi ya kashe shi ashe ba daɗi ba ne ya zo ta ce to ni ha matsala na ruwan sanyi na ƙashin da ke kuma ruwan sanyi za a cikin riga sha ya danganta akwai wanda ta ku matsala ɗaya ne shine tana yawan jin fitsari ta ƙi zuwa ta yi da wuri shi ya koma ya zama mata matsala da za ta kiyaye ba sai ta sha maganin komi ba gani amma kiri-kiri sa ki ganewa Allah shi kyauta abubuwan da yawa me yasa malam ba ku waɗannan abubuwan ba mu da lokaci don yanzu duk wanda ya ce zai harkar rukuya to sai ya ba da lokacin shi duka haka a yi ne bai wuce gana da mutum biyu ba gyal in maganin zai masa da gaske haka to kuma harka na samun kudi a kalle yana da bukatar ya gana da mutum talatin zaman tattauna za a yi ko zaman ba da magani ko zaman haɗawa ko zaman tacewa da tantancewa waɗannan abubuwan ko ku kula da su gaskiya ku ta ka tsantsan akwai fa yar uwa da take gaya min cewa ta da lalurori iri-iri kira na ta a waya amma za ta iya zuwa waje kaza an san magani sai ce mata a kake ji to malam niyya zan yi sun ce ki ce mijin ke kira ni da kiran ya ce malam na kashe kuɗi sama da dubu ɗari bakwai a kanta kan wannan matsala na gaji ne ba zan ƙara yi ba sun ce ka je ka zo da ita suna zuwa ne mata tambaya ɗaya biyu uku tana cikin magana kawai na kama kanta kawai ina fara kato sai ga aljini ya bayyana shi yake sa mata waɗannan abubuwan duka saboda bai saboda kaza kawai na mamare shi kawai na kore shi shi ga na kawai ta huta warki tana fara magana gane ƙarya ne ga matsalin da ke damun ta nan kuma duk waɗannan azkafin da annabi yake ba kun ga a a'udhu kalimatin lahi ta ma. kiga tsare ha na rantse maki da Allah ba abin da zai dame ki azkar na safiya da yammaci kiga kula sake zauna lafiya zama cikin alula kullum sake zauna lafiya ki ci abinci a kan lokaci na safe na rana na dare kar kuma ki cika cikin ki bam yana maki kabe kabe sake zauna lafiya ku gano wannan kawo da ne ba sa fahimtar wannan sam amma masu maganin gargajiya za su su miki ƙarya in kina fama da diabetes in kika sha wannan za ki warke hypertension in kika sha za ki warke akwai magungunansu da ke magance su tsaf kun bayyance wannan tsaf yana magance su amma kun san matsala shine wa zai iya faɗin magungunan waye zai iya kashi 99 ƙariya suke faɗi yana faɗa maganin nan dangas ƙariya suke yi ‘yan kaɗan ne daga ciki suke bincike ‘yan kaɗan ne ko kuma ba ku son masu binciken abinda kuka fi so shi ne kun fi son waɗanda suke muku mai ƙariya don su ansa kuɗinku kullum ke kenan yalla lura akwai wanda fa matsalolinta gaba da abinda ke damunta bacci ne tana gama faɗin maganar sai a ce to kwanciya bacci ki sama akalla awa shida zuwa bakwai kina bacci shikenan kawai za ki warke tana zuwa ta huta kawai jikin da komai koma normal sai ta yi kawai sai ga taitakin ta warke wata matsalin ta kawai zama gindin wuta ne duk wannan wutan hayaki ya turnike ta ga zafin wuta ga shine ne da za ce to ki daina girki kwana biyu sai ga ta koma normal shi yasa ma babu buhari ya ce za a raba muku silinda na gas yanzu za ku daina girki da ice da rusho da komai da gas za a rika yi ta shi da canjin ba shi ba ne shi da canji hmm. Allah ya sa mu dace akwai malami da ya ce za a kai lokacin da za a zo kan titi ana raba mutane abinci wasu ke ta yawo a garin nan suna zagin shi da yake masoyin annabi muhammadu ne malamin sai ga buhari ya ce za a ce da 'yan makaranta miliyan talatin an raba abinci a hanya ko ba a raba ba bakin huta ba inda na san ku da gandan nan yaron ki ya je makaranta an bashi abinci ya ce ya koshi to ke ko garin kwaki kika jika ba sai ki zauna lafiya da dare sai ki girkin ba bai yi ba to yanzu 2019 in ba bai fito a wanda zai ce ba zai zabe shi ba sai yin annabi muhammad ha yin annabi Muhammad ba zai zabe shi ba kun gano wannan da kyau to me yayi Allah madaukin sarki ya samu dace wani hadisi al abu da ya fitar da shi a lamba na 3893 tirmidhi ya fitar da hadisi a lamba na 3519 wani zai ce to malam ko da ya taba ku ko ya taba mu mana ni na ba na san za a taba na yi ni na sani amma cin da na sani na shirya nesa da kofa kun gano wannan da kyau ku a ni nike duk abin da zai je ya zo din amma muna son ya zo mana da sauki Allah ya sa mu dace haka ibn sunni ya fitar da hadisi a lamba na 753 al-imam ahmad a juz'i na biyu shafi na 181 al-imam an-nasai cikin littafin amal al-yawmi wal layla lamba hadisi na 765 haka al-imam hakim a na farko shafi na 548 Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu nan sai da nemo kan maganin gargajiya kun ji ko hatta kun ga kwalli kawai za ki je ga kwalli ba ki san shi ba kina kaf kina sa idan ki yana bin jijjikin ki ne ki san haka ya kamata ku san me kuke sawa idan ku wannan gazar da gajin baki da waye magajin ba menene ya san jan baki kusan kusan wani irin chemical kuke sawa a bakin ku me ke jikin shi ke da kawacin da kin je shin lokacin sanyi yake sa shi lokacin zafi ne a me ba ruwan ke kawai kawai cin da dai an ci a baki ake sa ban shi mai koman shi nan mai kanti can na tsaya masallacin madadiya. wata yariya ta kawo tallan gyada da ai riɗi da menene da aya na ce ni ban da koko wasu da abin sadaka suka ce gashi na ce a'a a ƙarfa kuɗi na siya ba cizon yi ba ma na siya ɗaya daga cikin yaran ta sa ja a nan ta sa baki a nan ta sa wani abu a nan ta sa a nan ta sa wani a kan nan irin ta rufe irin ta sun ganta kamar wata yar bebi <laughs> wallahi kuwa ta sa wani baki a nan ta wani abu kamar wata aljana da nan ziyar ce kai amma kwallin da naki ba ƙaramin kyau yi ba ta ce ya birge ka na ce sosai ta shi na gode yace wannan ba kauyen ma wai hatta san wai a ce wata kyau wani ce wai ta gode dazu <laughs> dazun nan wallahi da daukan hoto ba da yana da kyau sai ne mata hoto wannan don wannan ta yi kama da dodo wallahi da ce wannan yin girma za ki rika ma mijin giko <laughs> to kaga idan da na san mijin da zai aure ta abinda zan ce to ya nemi yan rukuya a kusa don in ta firgita shi a marmara a mai a mai rukuya haba da Allah abubuwa kala-kala a fuska zai ka ce wani kayan wasan yara Allah madauke sarki ya tsare mana imaninmu hadisi na babi na da biyar, sama kalla har masu hankala abin da suke ta yi kenan wai ai wai su maza sun ce sai da waɗannan 'yan gaga menene jan baki shi maza ne mu ne magaya maku ana muka faɗa salon ƙarya kawai da sharri eh kaga wata ta kwaɓa wani bakin abu kaga abin gunin ban kyama kun gani akwai wata yin ta sa wani abu mai kamar kamar an kwaɓa wani abu ne ne tsaki tsaki tsaki tsaki ta sa a bakin ta haka tsaki tsaki wani abu tsaki tsaki da na ganta hankali na ya tashi nan da na nemi wani dattijo a ce da Allah dan saman goro bancin wala sai na tauna goro zuciya na kamar zan yi amai hankali na ya tashi nace ke wannan abin ba ki da lafiya ne waya ce kuraje ta ce wai ba kuraje ba ne wai tsaban cikan matakai da rukunan gayu ne suna shi Allah to Allah dai anan ba ta kasuwa ba kin ji wasu na shi birge maza wannan to Allah shi kyauta <coughs> birge maza a'a Allah Allah ya kiyaye ina ganin ba kauye ake burgewa sanda ne wannan maganan sai wani ya kawo min hoton wata baturiya ta tsaura jikinta da wani abu ta sa abin na ce ha ni yanzu na fahimci masu sa wannan 'yan ban faya ɗin nan ne masu shan jini suke amfani da shi so ta yi kama da su don ta da wani fika haka wani shi ne ake sawa to na uban ku bari ka gama ta sauna ba haka in ta rufe idan ta kaga idan yawon daban da ga yawon daban ha <laughs> shi ba duk gari da ko eh sai wannan abin ya zazzabo di ya biya rike mata ya saki wannan fatan kun gano wannan ya sa chemical ya sake shi ta yi ta yi ta bude idan ya ki tsayawa ta tsufa matsala ya same ta yanzu akwai namijin da za a ce wadon ya birge mata zai wannan abu namijin yanzu in ban da shiririta akwai wani abin da za a kama namiji a ce sa a bakin shi ko a gyaran shi ko a kaza ko ya burdina wani ah, menene garin burdudus a fuskan shi ko ya birge mata namiji zai wannan ne mawukaci ne shi <clears throat> amma ko da yake shi namiji kamilin bi nafsihi ne shi kasantuwan shi namiji kawai ya cika ne ita kuma mace gaskiya sai da wannan yau gidan da shafe-shafe yi za ka ce ba a neman aure da sallah domin kowace kucaka ma ta yi kwalliya ta fito fefes Allah maɗauki sarki ya samu dace warawai na fi sayi bukhari mali babu ma ya ƙoli izara a fi manamihi ma ya hib au babin da zai bayani akan mutum in ya kwanta bacci sai mafarki ya ga abin da yake so a baccin ko ya ga abin da baya so bari ku <clears throat> cin da ba harkan rukuya kuke yi ba ko ba ku san fassarar mafarki ba ina ba ku shawara <clears throat> ku dai daukan wai duk mafarkin da wai ce ba wani abu bane ba ga maki duk mafarkin duniya in wanda ya iya fassara mafarki ya tambaye ki ko ki gaya mashi wanda bai iya bane kai ki gaya mashi kake ce ai na ganin wannan shirme ne a shirman ne zai gaya maki sako a cikin shi ku gani a shirman ne zai gaya maki sako a kowane te mafarki ta gaya ma wani malami na muna tsaya kasuwa ya ganta tana da wani abu a fuskanta sai kira ta ce zo ke bayar Allah mafarkin me kike yi ta ce jiya ta yi iri kaza ma ba wani abu ne sai ce a'a wani abu ne sai faɗi sunan wani magani da ba zan gaya muku ba don ina faɗi za a fara nemo shi matsalar mutanen mu kenan ya ce ki je ki daka in kika daka ki jika shi in ya kwana sai ki cika cokali ɗaya babban cokali abinci ki sha zai bari a nan take sai da wani abu da muka je gombe muka dawo akan hanya inda take sai muka tsaya sai tambaye ta ce wallahi malam kaga duk abin ya bushe ku kan maganin ke a cikin mafarkin ne aka gano wannan na aljanu ne ko ba na aljanu ba ne shi na aljanu kuma mafarkin shirme ne kawai abu za su a halame amma maganin yana ciki kuma matsalan abin da aka ce mata ta yi a gidanta yake ba ta samun amfanin shi ta ce wallahi ina ma da shi na shuka kawai ta samu ta ɗan sha ta ce to kowane ƙara ne ce kul ya ce wannan abin yana mahanta illa kuma kuma shi ne maganin wannan abu to wannan abin yanzu shi ne nike son ok shi a biyu a duba akwai guban da ke mahanta illa ne a cire guban to ku zai amfani da yawan gaske amma ban da lokaci gaskiya sai na samu lokacin sai a je zai amfanar da wannan ne na sha gaya muku ya kata mu samu wasu mata za su ba da lokaci a koya musu waɗannan abubuwan da su suna da sauƙin lokaci sai su riƙa yi kila na sha faɗin wannan ai eh amma akwai abubuwan da nake gudu ne da yawa haka ta koya musu kuma harka ne da za a samu kuɗi mai yawan gaskiya cikin shi akwai business ku samu kuɗi ya fi lafu da hududun lahi da kuke yi Allah madauki zarki ya samu dace hadisi na 200 ko da yake jiya wanda da dare ya ce an daina malafin da ya lafi mutane da yawa ai baba janar ya ce zai za a bada ranci na gaskiya wallahi al'azim da wannan ne na gane cewa mata suna bukata a taimake su ta ce naira dubu ishirin naira dubu arba'in naira dubu kaza shi yake zama masu matsala wannan akwai abin a tausaya ma adama cikin shi ina gama gaskiya matsalinki waɗannan kuɗin kuɗin da biyu ce mutum ya sasa a gaban aljuhun shi in ya game ya ɗaya siya a sai riɗi a sai aya a sai kaza ya ƙare ba wannan wannan ne za a je a ce ma wata zo mu je ki tsaya man garanto a an sa dubu ishirin ba ki dubu ɗaya ai da an gaya man <laughs> ni ba abin da ba gaya man ba wata matsalan ba ita ta ci kudin ba garanto ce ita ni a duniya ko wanda ya san mai garanto ne ni ma garanto a baka kudi a kai yi man abin kun gano wannan da kyau ku kai ke man garantan ni abin kudin amma ni ba zan maka a baka ba saboda ina da hankali yayi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za a taimaka muku amma masu sana'a na gaskiya ba wanda za a bata da je biki ta kudin ba tun mafiyancin ku abin da ke sa ku cikin matsala kenan da kwaɗayi daga bullowar rana zuwa faɗuwan ta kin ci abu ya fi sittin ya kaɗai ga mai da ba ke rashin lafiya ba kin ci kwakumeti an kawo alewa kin sha kin sha halin ligidi kin sha dan matsitsi kin ci algarages kin sha kulura kin dinga hada ma kanki bama bamai baki sani ba sai kuma sun tashi a ce wai a kawo agaji hmm Allah shi kyauta ce wa rawaina fi sayi bukhari an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu sami annabi sallallahu alaihi wa wa sallama yaqul yace ya ji annabi yana cewa idza ra'a ahadukum ru'uya. duk sanda ɗaya daga cikin ku ya mafarki ha wanda yana son mafarkin hiya min Allah ta'ala wannan mafarki daga Allah ne falyahmidillah Laha, to ya gode ma Allah ta'ala alaiha kan wannan mafarki da yayi wal haddis biha ya bada labari kin yi mafarki kin ganki a maka kina labbaik Allahumma labai kina tashi kice kin ga wala na yi farkin zuwa aikin haji wannan ba komai mun gani kin yi mafarki an sa miki rana ki bada labari amma kika yi mafarki kin ga kin haihu to akwai matsala a wannan Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhibbu kunji wanda kike so yake son ki ɗari bisa ɗari ake gaya ma ba kowa ba da akwai mafarkin da zaki in kin gaya ma wacce ke adawa da ke in ta ji zafi a rai in alheri ne zai zo miki zai lalace kun koyi dauki matakin makirci a kanki sanda annabi yusuf ne mafarki da ya gaya mahaifin ba ma ya ce la tuqsus ka ala ikhwatika ba fa yakidu laka kaida ma da yake yaro ne yana za su ya gaya masu tun daga lokacin suka fara shirya matsala game da shi ba wani wanda Allah maɗaukin sarki zai nufin ya ɗaukaka ce ya fuskanci abokan hamayya da adawa iri-iri sai dai kawai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye duk abin da zai tinkare ki na alheri ko wala ki rika saka ba kowa za ki gaya ma ba amma mafi yawancin mutanen mu surutu sai mace musamman mata Allah surutu abinda zai amfani yake ma kirikiri ana kallo za a maki sai a kibaki sau da ake yake surutu sai kuma mutane sai zo su ma suna da haka da haka sai mutane shiga matsala wala ku rika iya bakinku Kuma ba ka ba jiki magayi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wa fi riwayati ne ce fala yuhaddis biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghayra zalika mimma yakrahu in ko yayi mafarki yaga abin da baya so ne fa inna ma hiya min ash-shaytan wannan daga shedan ne falyasta'iz min sharriha ya nemi Allah ya kare shi daga sharranta wala yazkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu kar mutun ya sake gaya mu kowa za ta cutar da shi ba illa in kin faɗa ko to Allah ya kyauta na gaya maku akwai abokinmu kun fahimci wanda ya zo ya ba mu labarin yadda za a yi jana'izan shi ba wani bane malam baban gida ne Allah ya gafarta mashi ya zai ya ni da malam abdurrahman lokacin muna zaman shago ya zo ban labari ce kai wani abu ya dame shi ya yi wani mafarki sai kira sunan wani yaro da koyo na ga yaron yana rayu ya ce na ga yaro su an zo an cika wannan hanyar gaba ɗaya za a yi mai sallan gawa ya ce haɗari ya yi ya ce amma abin ta kai ce abin haushi sun ce ban sanji da ce irin wannan mafarkin aka yi ba a faɗi in an faɗa akwai yiwuwan ya faru cikin irin wannan yayye gaya ma abin cin niki ji yayi yayi yayi yayi niki na hana shi na kore shi tun da aboki na ne tafi yana barin nan sai suka tafi Kano da Malam Abdul Allah kawai waya kai mun ya hadari ya mutu da aka wasu sallan jana'izan hanyar nan kuma sai ta cika fal amma abin ta kai ci kuma biyu su uku ba su yi mai sallan ba wannan shi ne takeicin da yake son ya gaya mu na hana shi wannan ce abin shi. har illan abin da ya haifar da wannan matsalan wannan sai da ya gaya mu na yi baƙo na shiga cikin masallacin juman poli a daidai wata jikin ɗaya muka gaisa da ni da shi da malam wali sai ke cewa malam bala'in da ke faruwa na raba kan musulmi a unguwar nan zai haifar da musiba da bala'i da sai ya ci mu da kanmu na ce na ne ya ce za a kai lokacin da mutum zai kwanta zai mutu wanda ba 'yan fatin shi ba za su mai sallah ba na ce haka ma muke a yi ya ce iya ya ce kwarai da gaske ka san haka ya ce to wallahi akwai matsala shi ne yana dawowa sai ya biyo shago kawai sai ban labarin wancan haɗarin abin da ya mafarki ya gani kenan yana tafiya kuma wannan tafiyan abin da ya faru da shi kenan Allah ya gafarta mashi irin waɗannan abubuwa in kin yi mafarki mahallin shahid Allah ki taka tsantsan mummuna ne amma ta ƙosa take ta tashi ta yar na me ya faru wai an biyo ta da gudu ne za ki gudun da gaske wata rana ya Allah madauki sarki ya sa mu dace ana hadisi al-Imam al-Bukhari ya da shi a lamba hadisin 690 6,985 Tirmidhi ya da shi a lamba na 4,449 Ahmad a na uku shafi na takwas al-Imam an-Nasai a cikin amalul yomi wal laila a lamba hadisin 893 haka ibn sunni a lamba 768 Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi hadisi na 261 ba ce cewa rawaina fi sahihi al-bukhari wa muslim murwayatu wannan hadisin cikin sahih al-bukhari da muslim an abi qatada radiyallahu anhu qala daga abu qatada Allah ya kara masa yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce an ruya Saliha, mafarki na kwarai wa fi riwayatin an ruya hasanatu min Allah mafarki mai faranta rai wannan daga Allah take wal min shaitan mafarkin firgita kuma daga shedan take famar ra'a shay'an yakrahuhu duk wanda ya mafarki ya ga abin da baya so falyan fus an shimalihi salasan ya karanta falake da nasi ya tofa so uku a bangaren hagun wani ta'awwaz mina shaitan ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan fa inna halata durruhu wannan mabarkin ba zai cutar da shi ba wa fi ruwayatin a wani ruwaya falyab suk gidan tofawan zai tofa ba kwalba ya mu ba da dan jin alamar dan miyo kada ga tup tup din da yanda ake tofi ya tofa shaitanin kenan badala falyan fus da ɗaya ne فالظاهر أن المراد النفس وهو النفس اللطيف لا ريق معه شيء kake tofar da yamu tofi na wanda iska kawai zaki ji ya fita wanda ba tare da miyo ya biyo bayan shi ba wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 2747 Muslim ya fitar da shi a lamba na 2261 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace in Allah ya kai mu gobe zamu bayani dangane da cikon mafarkan nan ina fatan mun gano wannan da kyau amma da yiwuwa mu ce wasu su bayanin mafarki sai a dan jaraba fassara ko subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum